Ƙasa da kwanaki hudu gabanin zaben shugaban Najeriya, tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na ƙasar Nuhu Ribadu ya nuna fargabar cewa zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP zai mai da hannun agogo baya ga abin da ya ce gagarumar nasarar yaƙi da cin hanci. Ribadan wanda shine babban jami'in tuntuɓa na kamfe ɗin tarattar shugaba Buhari ya ce yaƙi da cin hanci da gwamnatin APC ta yi ya fi duk abin da PDP ta gudanar a tsawon shekaru goma sha shida. Mutumin da ya shekara uku ya zo ya kawo canji a mu ni kuma za ka zo ka ce masa in cire shi in dawo wanda ya yi min lalaci wani irin nadaman da ya yi ce wai zai aina ani ba wawa ba ne. yawanci abin da yake faruwa yanzu mutane sun masu sun damu suna so su koma a yi facaka yadda aka saba da a ji daɗi alhamdulillah yanzu sai ka je hilton hotel din nan ba za ka ga kowa ba yadda aka saba rayuwa na da Allah ubangiji ya taimaki president Muhammadu Buhari kar mu sake ganin irin wannan abubuwan da muka gani da kaga mutum da yana da jirage uku hudu nashi na yawo a kama gidaje duk duniya ana ta jin daɗi ana fati ya tsaya babu to waɗannan mutane suke jin zafi kaga mutum wai kai kadai duk duniya ko ina kana da gida kana da shi a ingila kana da shi a Amerika kana da shi a dubai kana da shi a ina kana da sabbin jirage da ya biliyan biliyan aka saya jiragen nan kana yawo kamar kawai kai ne kawai Allah yake so a duniya talakawan Najeriya mu tashi mu ce a'a ba mu yadda ba wai a sake dawowa wani ya ce ya tuba idan ka tuba ka koma gidanka sannan ka ba shi dama ya aiki shi ne mai za zamu duba tuban ka amma wai ka sake dawowa kuma ka ce a baka amanan nan a'a ka ci amana so daya ba mu yadda ba PDP a nata bangaren ta ce kushe ta da APC ke yi alamu ne na rashin adalci da kuma rashin hujjar rashin cika alkawuran kamfe da hakan ya jefa 'yan Najeriya cikin kunci. Sanata Umar Tsauri shine sakataren PDP na ƙasa. Kila ba ƙasa ne haka kana Abuja, amma in kai ta ƙauye abin ba ka tausayi. Saboda haka a ƙasan nan babu tsaro, ba abinci, ayyuka sun ta tagargaje babu su. Tattalin arzikin ƙasa ya lalace. Matasa sai shaye-shaye. Kai har foreign policy na ya tabu. To idan aka ce maka wannan gwamnatin ta komo ta saka shekara hudu, to ai sai mu ce Najeriya Allah ya sauke in akwai ta. Kuma ina son in tabbatar maka cewa babu lokacin da Najeriya ta rabu kamar yanzu. To wannan abubuwan su ne abin tausayi garin mu abin tsoro. Hukumar hukumar zaɓe ta fara tura kayan zaɓe da hakan ke nuna babu damuwar ɗage zaɓen kamar yadda ya faru a 2015. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.